العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره واحتدى بهداه إلى يوم الثبات والقرار والدين وبعد أنواع مسلمين سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته ina kuma imana barka da shan ruwa a wannan wata na ramadan mai albarka a lokacin da wannan majalisi ke kulluwa dangane da tafsirin ƙur'ani mai girma na wannan wata da ke garawa yake kuma gudana har zuwa lokacin da zai karkare allah ya sa lokacin da watan ya kammala mu kammala azumin nan muna gafararru rahamtattu dogon ubangijinmu waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ya ji kansu da rahma mu da ke numfasawa Allah ka ƙara sun yi albarka a rayuwarmu ka ƙara ma ƙasar mu Najeriya albarka ka ƙara ma jagoranta Muhammadu Buhari lafiya da jagoranci nagartacce da masu ba da shawara du amintattu dukkanin fituna Allah ka kaɗe mana ka ƙara ma jihar Kaduna zama lafiya da kwanciyar hankali ka kara ma Kano albarka da dukkanin jihohi gaba daya da dukkanin al'alamul islami Allahumma amin yan uwa musulmi za mu ci gaba amma sabuwar sura za mu shiga yau wato suratu nuhin kai tsaye babu karatun ainihin wato tambayoyi haka babu jelar raƙumi da yake ranar rufewa ne komai farko zai yi ƙarshe, ni kullu bidayatin nihaya saboda ka yau so muke ayanin sura in zai yi mu kammala ta gaba daya to kil kafin kare ta gaba daya hmm, to kila sai mun hakura da kila tambayoyi sai abinda da in yanayin lokaci da muka samu da kama Da iqra wa billahi tawfiq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أننذر قومك فننذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم قال يا قوم يغفر لكم ذنوبكم ويوكلكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوفر لو كنتم تعلمون wannan sura sunanta suratu nuhin ta ɗauko sunanta daga wani babban annabi cikin annabawan Allah masu girma Allah ya ƙara musu aminci sunan shi Nuh alaihi salatu wassalam wannan sura ita ce sura mai lamba 71 in ka ɗauko daga Fatiha bakara zaka je ƙasa kuma tana da ayoyi guda 28 ne tana da kalmomi kalma kalma kalma guda mai tan da 27 haruffanta harafi harafi a ba ta har zuwa ƙarshe tana da harufa guda 950 kuma ita wannan tsora wato jinsiyarta ma'ana aka saukar da ita a makiya ce arafton to wani sharhi da ke anan yake cewa hadhihi tsora ta tamayyazu an baki suwar al المسمات بأسماء بأسماء مثل إبراهيم محمد وهكذا إتوانا سورة سورة نوحين تابا بنت دا سورة سورة القرآن ميجير ما دومي إتما أن أنبتيت دا سونا إيرجت من النباواني أكو سورة محمد أكو سورة إبراهيم سورة يوسف سورة هود سورة وكما هود سورة يونس to ita ma sai aka kira ta da ainihin sunan ɗaya daga cikin annabawan Allah sannan kuma ita ce ƙarshen tsorar da ta magana kan wani annabi ka duba da kyau in ka ɗauko daga sama za ka je ƙasa suratun nasi sura mai lamba 114 ita ce ta ƙarshe wadda dai aka samu wani annabi suna akwai baya ga wannan zuwa dai ƙarshe yana daga cikin nizadinta dinta abin da ke bambance ta daga sauran ainihin wato surori sannan ita wannan sura ta yi mana bayanin ainihin zaman da wannan annabi ya yi yana ta kira kamar yadda wata sura mai lamba da ta ambata suratu al'ankabut inda ya zauna shekara dubu babu hamsin to saboda yanayin cewa yawa ranar rufewa ne watakil bayanin ya tsaya a haka sauran tafasil mu shiga cikin alkutub Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumak mu inji Allah mun aika da annabi nuh zuwa ga mutanensa cewa mai cewa ka gargadi mutanenka tun kafin wata azaba mai raɗaɗi ta je gare su kenan an aiki annabi nuh zuwa ga mutanensa an anzir qaumak ka gargade su kafin azaba mai radari ta je musu qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin qala sayyati wane ne yace annabi nuh yace ya qaumi ay ya qaumi ya ku mutane na inni ni lakum gare ku nadhirun mai gargade ne mubinun gargadin kuma qarara babu ainihin buya mai bayyana gargaɗi ne zuwa gare ku cewa mai ani ibudullah ku bauta ma Allah wattaquhu ku tsorace shi wa fi'uni ku kuma bi ni in kun yi haka yaghfir lakum dhunubakum yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku wato zunubin ku min analil bayan ne yaghfir majzum مجزوم بالسكون وهو مضارع جواب للطلب yani in taf'alu fu'ilatun kaza in kuka yi abin da aka ce yaghfir lakum min dhunubikum yace wa yu'akhirkum wawun ataf ne ala al-ma'tuf alayhi yani abu guda biyu kullum mun sha faɗa al-atafu yufidu al-mughayara a arabiyya kullum atafi na fa'idantar da me bambancin abu biyu akaltu al-fula wal khubza yani ful shay wal khubza shay sharibtu al-ma'a wal asala ma abu ne daban asalun abu amma abin da ya hada su wannan ainihin wawo na al'afas sun taru cikin hukunci guda ɗaya. to da ka yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum zai gafarta muku daga zunubanku kuma ya muku jinkiri ila ajalin musamma zuwa ga wata rata yankakkiya shine ajal ajali wanda Allah ta'ala shi ya sani ma'ana Allah zai gafarta muku ya kuma jinkirta muku zuwa ga wani ajali in aka ce ajali shine rata loto zango da aka yanke na tabbatar wani abu kowannan munin yana da ajali sai dai yawanci da hausa aka ce ai ajali wani ya gamu da ajali kai tsaye mutuwa ake nufi amma auren da za ka yi aka ce an sa maka ajali ai ba mutuwa bane a lokacin sai dai to mutum ya fi jin da ake da an sa masa lokaci in ka ce masa to ai an sa maka ajali kai da amurka ajali so kuke na mutu a ajali ana nufin yankakken lokaci loto da wani abu zai tabbata a kai araftun da haka sai ke cewa wato inna ajal Allah shi fa ajalin Allah idza ja idan ya zo la yu'akhkhar wallahi ba a jinkiri law kuntum ta'lamun inda kun sani ci gaba Sai Annabi Nuhu ya ce rabbi ya Ubangiji in ni da Auta ƙauni Lailan wana hara. Ni na kira mutanena dare da rana, kaga annabin Allah, dare mummuta ba, rana na kira suke Allah, kenan aikin da aka bashi bai kasa abin wu ba amma mu yi فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أما كيران دني مصبا أبن دي كارا مصبا إلا فرارا إلا قدو كل نكراسو سيسو فنتن كوسو سير سيري شين فرار إن يريدون إلا فرارا تقبا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم wa inni da da'awtuhum ya ci gaba da cewa annabi ya Allah duk lokacin da na kira su ga abin da suke dan ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su sanya yatsunsu a kunnuwansu ba so kenan ko kai ne ana gaya maka sai kai haka me kake nunawa ba ka so ka ji to haka suka yi masa duk lokacin da na kira su ya Allah dan ka gafarta musu ja'alu sai su sanya asabi'ahum yatsunsu fi yin a kunnuwansu ba ma wannan kaɗai ba wasu wastakshaw thiyabahum sai su kawo kuma riga sake toshewa <laughs> bayan sun sa sai samu tufafi su toshe su kuma sa hannu ma'ana dai ba za mu ji ba ka ƙari ka oho shakulatin ɓangaro abinda suke nufi kenan sai sun yi tufafi su kulle ainihin kunnuwansu wa asarru sun kuma doge shine dogewa a kan wasu wastakbaru sun yi girman kai istikbar girman kai sun toshe sun sa tufa sun doge kan banna sun yi ma Allah baro koko sun ce mu muka isa kaga ya ƙara assignment ɗinsa yana ba da report back to Allah ga abin da suka yi sai Allah ta'ala ce ne thumma inni da'awtuhum jihara sannan ni nan ya Allah na kira su a boye yani a bayyane na kira su a bayyane na'am thumma inni ya'lamu sannan ni alantu lahum kalma a'alantu shine na bayyana mu shine i'lan daga nan ake kiran advertisement a radio i'lan i'lan sanarwa to na bayyana musu na bayyana musu da'awa na musu a fili sannan na boye musu na bi su gida gida gida gida gana ana karantar da mu abin da suke kira almanhajid manhajud da'awi akwai adda'awar ilaniya akwai adda'awar sirriya da'awa ta fili misali kaga wa'azi da ake a fili ana ki da'awa ilaniya ko kuma alaniya na'am kuma za ka iya samun mutum ka ce to ai wannan da muhimmanci a unguwa kuwa wataƙil ba ya samun zama gun wa'azi ku je ku same shi a gida ba ana kiransa adda'awar sardiyya sirriya kowa da irin baiwa da Allah ya bashi kakkare naka babu laifi alhaji mun zo gare shi ne yalla bai matsayin da Allah ya baka masallacin mu ya rubuta ka zo ka gina ba bukatar komai naka gina ma Allah muna da masu musulunta a ƙauyuka halas ba da kuɗinka ba bukatar komai a yi ma Allah aiki wannan muhimmi kai kuma da aka zo karka ji wani isa kai kamar ai kai za ka yi alfarma a'a ka gode ma Allah da har malaman suka ma cije suka zo gare ka misali so ba ka da wani prestige ko da abu za nuna addinin Allah ne ya zaɓe ka in kaƙi zai kawo wasu ya kamata musan da wani. saboda ka annabin Allah Nuhu Allah ya ƙara masu aminci a wannan sura mun karanta kuma an karantar da mu manhaji na da'awa a fili da da'awa wadda take a ɓoye na'am na kuma ce da su ku nemi gafara ubangijinku lalle Allah ya kasance gafara mai yawan gafara ne na'am yursil sama alaikum midrara Allah zai saukan muku da samaniya mai taɗaɗowa kamar yaya ma'ana Allah zai saukar da ruwa sai ya ambaci sama a matsayin ita ce ruwa din ko ba haka ba Allah ce irsul sama alaikum Allah zai sauko muku da sama shin sama ce ta yanku ta faɗo a kanmu ana ruwa mm to menene wani ana kiransa almajaz al-mursal lugha kenan arabiya a ambaci wani abu amma ana nufin wani abu ko in ka ce ai da hannun Musa wajen aura mabala amina to hannunsa ne ji ɗora kan ango da amari haka me kake nufi kinaya ne ishara zuwa ga ayin da taimakonsa da bakinsa da gudunmuwarsa to raka Allah zai saukan muku da samaniya akan ku midrara mai taɗaɗu ma'ana mai zidda ruwa kai kasan da an yi ruwa ai sama ce ke buɗewa ruwa ya sauko to yace na gaya musu in kun bi Allah zai ba ku ruwa gari in ya cika da zafi an takura kaga mutum ya tuɓi riga ina taka fama da mahuci da zaran samaniya ta yi kuka kukanta shine hawaye da zaran an sauko sai gari ya yi kyau yi bacci cikin daɗi ƙasa sai ta rayu to ya in kuka yi haka allah zai muku wannan allah ka ba mu ruwa mai amfani mai albarka na'am ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ya ci gaba da gaya masu Allah zai daɗe ku shine zai daɗe ku in ka ce me ka da shi mana me ka ƙara min shine almadad Allah zai daɗe ku bi amwalin da dukiyoyi dukiya a shari'a ba wai kuɗi bane ko a'a rigar da kake sawa dukiya ce alƙalamin ka dukiya ne ƙosan da kake ci dukiya ne to Allah zai daɗe ku da dukiyoyi wa banin da ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gonaki wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku ƙoramu kaga dukkanin aji aji na arziki zai ba ku sharaɗi a bi Allah babban abokin gaban mutum saɓo babban abin da ke toshe ƙofar arziki saɓo da goyon bayan shedan da jiya ma Allah baya da nisantar qur'ani to sai ga Allah ya aiko maka da takura kan takura al'amura su kasa zama daidai ka kasa ganewa kai ne matsalar kanka da kanka Allah ka rufa asirin na'am ما لهم لا لله me ku ne ba ka kaunan natsuwa waqa yana tambayar su na kira ku me sa me ku ne ba ku bukatan natsuwa daga ubangijinku shine waqar Allah ka ba mu waqar na'am alhali Allah shi ya halice ku atwara mataki kan mataki shine atwara kenan sartuwan mani kaga tsawar ne ku zamanto masu waya a kashe za Allah ku yi haƙuri sartuwan mani a zamanto jini a zamanto tsoka a zama kaza kaza shi ne atwara ku fito daga cikunan iyayenku kuna yara ku zo ku girma har ku tsufa ku mutu shi ne shine shi latar kabin na tabaqan an tabaqin an gane stage kan stage shine atwara shine yake gaya musu wa mu khalaqakum atwara alhali Allah ya halice ku mataki kan mataki daga zango kan zango ba za ku san wannan Allah ba ku bi shi ku tuba gare shi na'am وجعل القمر نعم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات shin ba kwa kallo ne ku ga yanda Allah ya halicci sammai bakwai rufi kan rufi na'am وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله كما يسني فيهن أتكن سمن ورنن سمي قدا بقي عينه نورا نورا حسكي أنغاني وجعل الشمس سراجا ya kuma sanya ainihin rana a matsayin fitila mai tsananin haske kaga Allah ya ce waje alal kamara fi hinna nuran an-nur da siraj wanne ya haske in ka ji an ce an-nur to hasken wata kenan ka ce kuma abdiya hasken rana kenan shi yasa da turanci suke kiran ainihin wata borrowed light borrowed light saboda ainihin shi wata reflection ne na hasken rana aiki. suka ce wata ba shi da haske nashi na kanshi shi zai cikin lalaji ala shamsa diya'an wal qamar amame nuran ya sanya rana diya sai ka ce haske wal qamara sai ka ce haske amma da bambanci annur hasken da ya dosano daga rana shi yasa hasken rana ya fi na wata kuma akwai alkhairai da yawa a cikin hasken rana sama da abin nan da haka ba kan ce hasken rana hasken wata amma hasken wata ana kiransa annur saboda dosono yayi suna kiransa broad light amma hasken rana ana kiransa abdiya don shi ne shine ba dau yana ba da haske yana ba da ainihin vitamin D yana ba da calcium duk abin da kake da shi yana taimaka ma hatta dabbobi da ake kira cold blooded animals irin su reptiles kamar su kace me kenan kadangaru da macizai kai hatta mutumin da ya tura a shekaru 70-80 akan fito da shi haskara na taimakawa wajen dimama jikin misali subhanallah al'azim to Allah shi ne ya sanya ainihin wata haske ya kuma sanya rana fitila mai tsananin haske na'am ya ci gaba da cewa wallahu bata kun al-ardi bata Allah shine wanda kun. ya tsirar da ku kalmar ambata daga ambata yumbitu imbatan af'ala yuf'ilu if'alan ma'aunin kenan Allah shi ya tsirar kalla ta ce sai tsirar da ku da Allah ya garansa ce wallahu khalaqakum min al-ardi khalqan sai sai ambatakum ambata daga annabat annabat tsirrai nan an daidaita mu da al-mamlakatun nabatiyya the vegetable kingdom domin idan ka kalle mu da kyau sama kan ba da ruwa ƙasa ta tsotsa sai ta kumbura a dalilin shuka shukar sai ta bulluko ta tsiro daga ina daga ina to yanda ka ga shuka haka haka kai ma mutum yanda sama ta ba da ruwa haka miji ke ba da ruwa lokacin kwancinsa da matarsa allahu akbar yadda ƙasa ke karɓar ruwan haka ita mata ke karɓar ruwan maniyinsa tsarin Allah jalla jalaluhu yadda ƙasa ta kumbura da shuka haka ita ma ta ke kumbura da ɗan talibin jinjiniya ƙasa sai ta buɗe ta da shuka haka kai ma sai ka fito ashe kai ma ambata ka kama ambatan nabat shi yasa yace wallahu ambatakum min nabata Allah shi nan da ambatakum has germinated you ya ainin tsirar da ku dan kasancewa da masara da iburo da acca da maiwa da waye da sauransu dukkaninku a matsayinka na mutum ku guda ɗaya ne wanda ya kage ku ɗaya ne to wannan allah abin bauta buwaye gagara misali shi ne macancinci da bauta shi ne abin tsoro shi ne abin ƙauna shi ne abin shayi shi ne mai mulki shi ne arrazab shi ne alkahir shi ne mai ciyarwa ba a ciyar da shi ashe babban hasara ne mutum ya juya masa baya saboda yana gani ya isa alhali ba isa shi bane shi da haka sai ce Allah shi ne ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa sannan kuma sai ne sannan kuma Allah yu'idukum fiha zai mayar da ku fiha a cikinta ita ne wannan haɗin lamirin menene ƙasa jamil don ya ce wallahu an bata mina lardi na bata Allah shi tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa sannan zai sake mayar da ku cikinta wani lokaci kenan lokacin mutuwa haganan sai ce sannan Allah zai mayar da ku lokacin mai tunzu idan muka mutu Allahu akbar Allah ne ke saukowa ɗauki gawon ya kai rami fama ya ce shi ke mayar da ku me amsar ka anan sai mu ce to ai bayin da ke wanke gawa kayan waye wallahu khalaqakum wama ta'maluna saura ka shine shi yasa ki summa amatahu fa aqbarahu ya kashe mutum kuma ya sa shi a cikin kabari shi yasa ka zai ce da kai babana ya ciyar da ni gashi kuma addu'a kana ta ramla zai at'amana wa saqana Allah ya ciyar da mu eh babanka dalili ne babanka sila ne kawai araftum saboda haka Allah Ta baraka wa ta'ala zai mayar da ku cikin ƙasa ba wannan kaɗai ba wa yukhrijukum ikhraja ya kuma sake fito da ku fitowa ran tashin kiyama kiyar Allahu akbar aya ta gaba Allah shi ne wanda ya sanya muku ƙasa bisatan a matsayin shimfiɗa, aikal bisat kenan. Ƙasa ga tanan a shimfiɗe daga nan birnin kaduna za ka iya zuwa ko'ina a duniyan nan ƙasar da ita ce a batta ba za ka ce ƙasar kaduna ba ita ce a mexico ba ba ita ce a the caribbean ba ba ita ce a faransa ba al'ardu hiyar ar na yadda a iya samun bambanci na yanayi wannan kaga ainihin ƙasa ne cike da wato kwarran duwatsu waɗannan kuma kamar gasassu duk wanda ke tafiya daga maka zuwa madina in ka kalli dama da hagu sai kai mamaki yanayin duwatsun da ke wurin kaga kamar an soya su ne misali amma dai kasar ƙasa ce wata ƙasa kuma za ka je ka iske shuka ce lifta rufe ta Allahu akbar amma dukkanin su dai akan ƙasa ne kuma ƙasan nan a ciki muke tafiya mu dinga tattakawa shanun mu su taka dabbobi su taka mu yi girki a kai ƙasa ba ta taɓa cewa wai yau Allah nauyi ya ishe ni ba nauyi ya ishe ban yadda ba la saboda Allah shi ne ya sanya mu kasa a matsayin shimfiɗa saboda mai Allah ya mana haka sai bayyana litasluku minha don ku kukkutsa cikinta ita ƙasa subulan hanyoyi fijajen hanyoyi daban-daban shine fijaj daga nan kaduna aka ci da kai maza ka je lagos sai ka yamma fijajen ke shine fajjo daga nan kaduna aka ce maza ka je maiduguri ba za ka yi yamma ba ina za ka yi gabas hajji daga nan kaduna mhm. maza ka je jos nan za ka yi ko nan ku faɗa mana ko yan kaduna ai kun fi kaduna daga nan maza maza ka je jos a ah, ba nan ba ne jos fa a ina fa za ka ce ko ina inda ko ina ne ka yi mana ko misali ne misali mu daga kano in ka ce mazaje ka biki, yamma za ka yi misali ige zawa gabas za ka yi wa haka za wa haka za to hanyoyin da za ka je su ne fijaja sai Allah ce ya yi muku ƙasa ne litasluku don ku Min ha a cikin ƙasa subulan hanyoyi fijajen yankakku daban-daban daga nan zuwa nan ko'ina na'am قال نوح الرب إنهم عصوني الله أكبر واتبعوا من لم يزره ماله وولده إلا خسارة النبي نوح عليه السلام يا أبن جزي innahum sukan mutanen nan nawa a sauni sun saba ne shikenan nayi da'awar amma sai ce a sauni sun saba mini ba'u sun bi ra'ayin man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun bi gayyar sodi sun bi waɗanda dukiyarsu da 'ya'yansu ba abinda suka kare su da shi illa khasara wannan kuma shi ne ainihin magana in aka kira ka zuwa ga Allah ka jin maganan malamai da suke gaya maka Allah saboda wani da ke da mulki ko dukiya ya roɗe ka to ya kama da wannan abinda malamai suka ce kaga giyan nan ba ta da kyau haramun ne misali sirriban nan ba kyau wannan mulki da aka samu a dinga sace dukiyar al'umma ana ɓoyewa a sokawai da makabarta ba kyau sai shi rabu da su malaman nan ba su samu ba ne zo ka ci duniya ka da tsinke kuma sai ka bi shi a ga wanda zai cizon yatsa tsakanin kai da malaman misali to yi kama da wannan na baku misali ne kawai walillahi al a'ala su suraka sun bi wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba abinda suka kara musu illa khasara ba wannan kaɗai ba wa makaru sun yi kulli kulli babba sun yi makirci makirci mai muni ka duba shine almakaru wa makaru makaran kubbara sai fassara makircin a ayar da ke zuwa وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا na ودا annabin Allah Nuhu Allah ya ƙara masa aminci wannan abin da mutanensa suka faɗa tunda sun taɓa Allah ne sun taɓa tauhidi to sai kalli wannan a matsayin makirci mafi girma da suka yi wa ƙalu ya ubangiji har cewa ku ji kukan da yi ubangiji na kira su zuwa gare ka amma ga abin da suka ce wa ƙalu suka ce la Ali alihatakum kar ku bar gumakanku nuhu na kiran ku zuwa ga Allah guda ɗaya to waye ga Allah ina ma yake haka ma'ana magana suke nuna kar ku bar gumakanku da kuka sani waɗanne ne sai suka ba da sunayen gumaka wajen guda hudu ko biyar ne suka ce la ta na waddan kar ku bar waddo wala suwa'a ko suwa'a ko wala ya ko ya gusa wa ya uka ko ya uka wa nasara da nasara malamai na cewa waɗannan asalinsu sunaye ne na mutanen kirki tun a zamanin baya sai suka mutu da wadda da suwa'a da ya'uka da yagosa wa nasara guda biyar sunayen mutane ne na gari bayan sun mutu sai mutane suka ɗauki hotunan su suka zana sai a zace allah sarki kaga wani shi ne abu ɗaya gobe haka jibi haka gata haka sai shaɗin ya zo Tunda kuna son so babu laifi kuma da su alloli mana shi kenan su suka zama alloli shaidan ba kyau yana da hanyoyi da yake shigowa ka ga mutum ya ce ya raya hoton wani wai sa ne zai masa magani ta ba irin wannan masifar ba ka so mutum ka ba shi matsayi sama da haka da haka da ganin malaman sunna ke kaffa kaffa da mahata harkar hoto ka je aikin haji kuma sai ka zo ka cika ɗaki da hoto ganin lokacin ina kewaye ka wallahi ka gana lokacin da muka je wallahi can kuma to ba kake nuna ko a ɗauki hoton mace da ciki tirtsitsi a sa daki kaga uwar gida cikinta na farko wa kake nuna mu wannan ɗakin da ke da hotuna har ma ana jin tsoro mala'ika ba zai shigo tunda bai zama larura ba to kila ka ce tun mana ya zan yi a tsarin aikin gwamnati duk wanda ya rike wani matsayi mukami na kaza in zai tafi sai ya bar hoton sa aure sai muka ce wannan tsari ne ba kai ka tsara ba idan system ya tilasta ka kai akan baka su wani abu ne mai zaman kanshi kuma ba hikimar shigo da wannan magana waɗannan mutane sun kasance an ce nagartattun baye ne bayan sun mutu sai aka allaha su aka ɗauki hotunansu aka ba su matsayin da yake ba da su ba Allah ka kyauta ci gaba وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا كثيرا الله يكي سم يكي سم النبي نوح عليه السلام yana gaya mahalicinsa Allah kuma ya fi sanin abin da ya faru waƙad adallu kasira tabbas sun batar da mutane da yawa sai ce wala ta illa dalala Allah kada ka ƙara ma azzalimai dinnan komai in ba bata ba inda sun ga gaskiya sun kauce shi yasa abin tsoro ne ka san daidai ka kauce sai zamanto madadin ka samu shirya sai ka ƙara shiga rami saboda ka gaskiya kaki Allah kare mu bima khati'atihim Allah ce saboda wannan saban da suka yi saboda wannan wato watsi da dokokin ubangiji khati'atihim fito na fito da suka yi da Allah a dalilin wannan an gane ko uguri ko sai aka nutsar da su a ruwa domin jama'ar annabi nuhu an nutsar da su a ruwa Allah ya halakar da su fa aghraqnahum Allah ce muka nutsar da su a cikin kogin dufa ruwa ya shafe su gaba ba su kaɗai ba har da ɗan shi wanda ya taurin kai ya ƙibin ainihin mahaifin shi har lokacin da halakarwa ta zo annabi yahu na cewa inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq ubangiji ga dana Allah ce la innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih fala tasalni karka tambaye na da kare ilimi ba ɗanka bane ya eh, ɗanka ne biologically amma ba ɗanka bane a addini don ya saba maka a nuna maka dangantakar ɗa da uba idan uba na ka hanya madaidaiciya nagartacciya ɗa ya kauce kasancewar ba zai masa amfani ba man babba bihi amaluhu lam yusr bihi nasabuhu wanda aikinsa na kirki yasa ya zama korar baya to dangantaka sa dan wani jikan wani ba zai ta sa amfani ba Allahu akbar saboda haka annabi nuh Allah ya kara masa aminci wato ga abin da ya faru game da shi a cikin wannan da'awa da wannan aiki yayi wannan aiki da yayi amma su ga abin da ya kasance gare su saboda laifukan su aka nutsar da su aka dulmiyar da su udkhilu nara sai aka shigar da su wata wuta falam yajidu min dunillahi Lahu min ansar ba su samu wani mai taimaka musu koma bayan Allah ba falam yajidu lahum min dunillahi ansara babu masu taimakawa da suka samu gare su wato koma bayan Allah na'am وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة في النبي نوح عليه السلام يتي ربي يا أبنجي أنا ينا أنا لا تذر على الأرض من الكافر ديارة الله كركبر ونكافرين زمن جدا يمس بكر الدعاء كرشي يا كرا هذا مالا شكرا لي ترجع همسون أنا أبدا ko ba ka Allah ce ba ina ayat take na'am illa 50 fa kaji wannan aya cikin sura mai lamba 29 al-ankabut ولقد أرسل نوحا ila قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما mun aika da annabi nuh zuwa ga mutanensa ya zauna a cikin su shekarun wa'azi kawai ba shekarun haihuwa ba shekara dubu kaɗai da hamsin nawa kenan ɗari tara da nawa ɗari tara da hamsin yana yi kuma nan mun ji bayani daki-daki na kira su a ɓoye na kira an ce sukan ma da ke shi sun ɗauka ya mutu su ja shi ki su yi wurgi da shi a bola malam iskar asbahi in ta kada da ba mutu ne ba Allah ya tada abinsa ya kuma saki koma bakin aiki shekara 150 ya fahimci sam ba wannan kirki da aka yi sauko musu da ainihin addu'a ne ƙarfin gaske la zar alal ardi min al kafirin dayyara ya da ƙona game da su ubangiji karka bar da yara mai zaman gida karka bar ɗaya daga cikinsu dalili innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara saboda in ka bar su ya Allah ai bai fi Allah sani ba in ka bar su ya rabbal alamin shine innaka in tazarhum me zai biyo ba yudillu ibadaka za su batar da bayan ka ne shekara 950 ana yi ina da sunan kuma za su batar ne ba wanda za su haifa su dinnan dai illa fajiran sai mutum fajiri mai yawan aikata laifi kafara mai yawan ta kafirci wannan addu'a annabi nuhu yayi kuma Allah ya karba masa da aka yi aiko da ruwa aka halaka su sai waɗanda Allah ga dama aka tsamar da su sai aya mu ta ƙarshe a wannan sura wa ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا كجي الدعاء da annabi Nuhu ya faɗa a ƙarshen wannan sura ya ce rabbi ya ubangiji ighfir li ka gafarta min kuma kalmar gafara shine rufewa majana ana kiran malfa malafa mighfar tana da kai so rabbi ighfirli Allah ka gafarta ni kaga bai makansa addu'a shi kadai ba sai ce wali walidayya da kuma iyayena guda biyu walidai kai ma ka dinga yi ma iyaye addu'a uwa da uba ya zamanto suna cikin kasafinka na addu'a kullum ko suna raye ko sun mutu ba shi ne a kanka muddin kana da rai waɓin rabbi ma kama rabba ya ne tsagira dole uwa da uba in kai su juda ko suna kwanci a ƙabari ka yi musu addu'a saboda kai aikinsu ne kuma daga cikin abin da ya tabbata in mutum ya mutu hanyar da zai samu lada ta katse in banda hanyoyi uku daga cikin ukun nan da ɗa na kirki da ke iyayensa addu'a annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ce Allah ka gafarta min ni da ainihin iyayena guda biyu ba su kaɗai ba wali man dakhala baiti ya mu'minin haka duk wanda ya shigo wannan gidan na ma'ana wanda ya bi ni yana mai imani to kila ka ce a ah, to ai ya takaita addu'ar ga kanshi ga iyayensa ga muminan zamaninsa sai ce walil mu'minina wal mu'minat kenan gaba ɗaya kenan da dukkanin muminai shin da ya ce muminai maza da muminai mata kun ɗauka ya takaita da lokacinsa ne wannan addu'an da yi daga nan duk wani mumini har kiyama ta tsaya wannan addu'a ta wannan babban manzo na Allah ta shafe shi wala na illa me tabara Allah kada kara ma azzalimai komai illa tabara illa halaka da dalbalcewa da tambaɗewa da lalacewa Allah ka kiyashe mu da a ce addu'a irin wannan ta annabi ta sauka a kanmu ‘yan uwa masu girma wannan ne a ƙarshen tafsirinmu na bana wanda yake ƙarƙarwa ke kammaluwa a wannan majalisi namu da wannan tasiri ke kasancewa yau fiye da kusan shekara goma kenan da fara tasiri a birnin kaduna to gashi allah cikin ramasa ya sa mun kawo karshe mun tashi a suratul waqi'a gashi har allah ya sa mun gangaro mun kwana a suratu nuh ta inda rai da lafiya baɗi to za mu ɗora a suratul jin in allah ya raya mu insha Allah ta'ala da haka inda muka saba duk shekara da mun zo karshe mukan yi jawabin rufewa to jawabin rufewa yana da gabobi kamar gaba ta farko dai godiya ga Allah jalla jalaluhu sarkin baiwa mai kowa mai komai akwai imamu sadiq akwai zannan adamawa akwai abm salihu wanda suka bada gudunmawa wajen wannan tafsirin hmm. akwai malam aminu tahir akwai malam gt Muhammadu. masha Allah to 'yanwa wa musulmi kamar da nace mukan muka zo rufe tafsiri a lokaci irin wannan mukan fara gabatar da godiya ga Allah jalla jalaluhu sarkin baiwa mai kowa mai komai muna godiya gare shi godiya wadda ba za ta misaltu ba sam saboda ni'imomin Allah sun bi karfin ka lasarta su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku lissafin ni'im ubangiji wallahi ba za ku iya lasaftawa ba a da haka muna gode mai yayi musulmi ya ba mu lafiya ya ba mu hankali ya ba mu duk abin da ya ba mu wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah ya ba ku daga abin da kuka roke shi sannan muna salati da neman tsira na ubangiji da amintawa ga shugabanmu annabi muhammad sallam farin jakada babba dan abdullahi wanda ba a yi shi ba ba kuma za a yi shi ba cikin mutane da kuma sauran halittun ubangiji gaba daya allah ya kara masu aminci da iyalan gidansa tsarkaka daɗaɗa da sahabbansa dakka kirkaka nagartattu da waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwan tashar kyama muna kuma godiya ga iyayen da suka haife mu suka mana tarbiyya wasu suna raye wasu sun koma ga Allah sun su koma ga Allah Allah ya ji kansu ya rahamshe su ya kai haske kabarin su dole ne ka gode ma iyayen da suka haife ka anishkulli wanda ke almasir Allah ce ka gode min ka gode ma iyayenka da haka muna godiya ga iyayen mu da suka haife mu suka mana tarbiyya suka samu a wannan turba mai matukar alkhairi sannan muna godiya kwarai ga malaman mu saboda ko da iyayenka sun maka wanka sun kai ka ai malami karantar da kai so ba ka iyaye da malami waɗannan rukunai ne guda biyu game da rayuwar kowane mutum da haka Allah saka malamanmu waɗanda suka koma ga alwanda suke raye Allah saka musu alkhairi cikin fitattun malaman da wannan ƙasa ba za ta manta su ba in ka koma tarihi shehu usman dan fodiyo da ba mu gan shi ba amma tasirin da awarsa gashi nan ana cin amfani har yau da ƙaninsa abdullahi na gwandu don gaba larabin hausa da ɗansa muhammad bello ka gangaro zuwa ga ainihin babban malaminmu kakanmu uba da yawa daga cikin matasa ba kusan shi ba a sheik abubakar mahmud gumi allah ji kamalan da rahama sun dasa alkhairi a wannan ƙasa a wannan yanki ne tarin albarka to muna godiya ga malamanmu gaba ɗaya sannan har yau godiya kuma ah, zuwa ga duk ku 'yan uwa da kuka ba da gudunmuwarku ta kusa ko ta nesa wajen ganin wannan tasiri ya kammala ya kuma kankama daga ciki akwai wani dan uwa dan kasuwa Alhaji Umar Mala wanda ya dauki nauyin wannan tasiri da bana ake sawa a FRCN Kaduna ya kashe kudaden sa ma dudai wajen miliyan saboda daukan nauyin ainihin wannan tasiri sannan kuma da sauran yan uwa gaskiya da suka ba da gudunmuwa wanda ba zai lasaftu ba akwai anan kuma ba za mu manta da dan uwa ba wato barista sani katu wanda ya daɗe yana ɗaukan tsawainiyar saukar da baki da kulawa da masu tasiri ciyarwa da shayarwa wannan ba karamin abu bane muna fata Allah ya karba masa ya kai cikin mizani ya kuma ƙara yawata arzikinsa ya albarkaci iyalansa namu gaba ɗaya sannan kuma ba za mu manta ba da na bangaren wato waɗanda suka ba da gudunma abinda shafi dukiyoyi kenan suna nan da yawa sannan akwai irin su malin umaru iyabo waɗanda suka halarci rufe wannan tasiri yau wato limamin masallacin unguwar rini. za a fata malamuna maka amurka da zuwa halartar wannan majalisi allah ya sasa ma kowa da alkhairi da sarkin samarin unguwar rini wanda suka halci wannan karatu takanas suka zo halattar wannan wuri muna fata Allah ta rama kan alkhairin gaba daya ya saka maka da alkhairi da kuma yin al as-sadiq Allah ya saka da alkhairi imam Allah ya hada mu akan ladan gaba daya da kuma zannan adamawa duk sun halarci wannan rufewa irin su AVM M Salihu retired sannan kuma ga sunan dai irin su wato malam aminu tahir da malajiti muhammad sun ba da guduma ta fuskoki daban-daban matasan mu ga irin su yan kwamiti da muka naɗa sa ido kan tasiri irin su suleiman shanono da irin su akilbawi da yan agajinmu ga suna a zaune sannan kuma da irin su matasan masu rikodin masu sautin rijal su abubakar da limaman masallatanmu irin su almufti wannan kenan a takaice sannan jama'ar wannan unguwar gaba daya muna godiya gare ku ba irin su yahaya kwantagora wanda an daɗe ana wannan harka mai tsada mai albarka da shi wanda kullum suna tattara waɗannan wato taskoki na ajiyan bayani na karatu don za a tambaye malam ta ce ku je kaduna muna muku magana tsara ku tana da waɗannan karatu suka abu ne tarihi na alkhairi ko da bayan an koma ga allah a aje shi a ringa taskantar da abu kuma ya zamanto daukan na da quality yana da kyau abu ne da ake ji a kasashen duniya kuma muna alfahari kwarai da wannan yan agajin mu ga sunan Allah ya saka muku tawagar mu daga Kano ga Alaramma wanda kwana biyu shekaru biyu baya ba a ji shi ba ah, bala zakariya bala Musa dan maiwa na sha fada wanda shekarun baya 2015-16 uzuri na karatu a jami'a ya sa baya halatta majalisun karatun wanda bariya mun yi bara kuma mun yi da alarma ne abdullahi abba Zariya wanda ya ja mana baki da ruwayar wato ainihin ah, khalaf daga hamza cikin ɗalibanmu da suka zo akwai yahaya gabbo ah, muhammad Gambo kai asalafi wanda tun farkon tun muna kano shi ke zarya ya kawo kasar ɗin kaduna ta ifacin kaduna da kuma su barista ibrahim kabir wanda kwanan ya kammala karatun na ainihin lo duk da haka kullum gwagwarmaya ake taimaka ma addini wannan ba karamin abu bane domin duk abin da za ka samu a rayuwa ka ba addinin ka gudunma fi komai daraja komai ka zama yan uwa ba za mu manta ba da ku mai rikodin din daga farfin Kaduna Ahmadu Dan Kurmi wanda su kansu shugabannin gidan suna suna jinjina ma kokarin da wato jajjace wasu akan wannan aiki duk muna godiya shekarun baya da daɗewa lokacin bayanin wannan godiya sai wata yarwa ta ce malam duk kai lissafin maza ina mu mata na tudu har da ku mata iyaye ai mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya yi kyau ni haka nake faɗa kullum ba na cewa gida ya ɓaci la ya yi kyau yan uwa masu girma a abubuwa ne da yawan gaske mu nuna godiya wannan abu ne wanda yake wajibi a addini shi wanda bai ce ba amma ni aka yana bashi ne ai malla ya shukuri nasa la ya shukuri la wanda baya gode wa mutane ba zai gode ma Allah ba suraka Allah mun gode wanda ko da bisa kuskure ban ambata ba saboda wato kasawa ta tunani Allah ya gode maka magana ta kare Allah ya san kai khalas muna faɗa ne saboda karin gwiwa don abu ne muhimmi haka limamin mu da na nan mu na masallaci duk gaba daya kowa Allah ya gode masa duk wanda ya da ruwa wanda ya da kwabo wanda ya kashe duk abin da Allah ya bashi tattawa tafsir nan ya gara ya dore Allah ya saka muku alkhairi waɗanda ma ke tashi asbahin fari su bude rediyo tsaro wannan tafsiri shekaru aro aro duk Allah ya karama akan ladan ya tsarkake niyyar mu ya sa dan shi muka yi inda muka samu kure ya tausaya mana da sa da rahamarsa ya gafarta mana malamai da yawa sun koma ga Allah list da nake da shi nan ba zan iya lissafin kowa ba daga ciki cikin malaman da muka rasa a cikin shekarun nan Allah ji kansu in ka je nan baya baya kaɗan a sheik aukar mahmud gumi 1992 ya koma ga Allah a sheik lalu abubakar ya koma ga Allah a gida kenan ba je mataki na duniya ba malam ibrahim arab waɗannan bayan Allah tun muna yara muka tashi muna jin tafsir radio kaduna za mu ji muryar malam da mal ibrahim aram ta sun koma ga allah da shek ismail idris shugaban kungiyar izala da shek ibrahim bawa mai shinkafa wanda ya rasu 1999 duk sun koma ga allah kwana-kwanan nan marasa irin su mara rabi'u daura a wannan shekara na bature watan janairu mamanta ba talatin gare shi na karatu wa'azi a nan yan majalisa ya yasunan angonan ne masallacin sheik jafar dosa angon dosa aka ce malin yaro bayan satin da ya wuce ina masallacin nashi yana kwanci a shika ya kwanta a kinkino don na kai masa ziyara aka ce ya koma ga Allah haka lamarin yake malam muhammad bello adamawi matashin malami mai kokari mai himma an koma ga Allah sheik jafar mahmud adam shi albani Zariya wasu ku kuma shi labarinsu ba mahmud ilyas dokoki malawal mai turnuku su hudu ce kaji duk an tafi cewa zai rage babu shi wanda kaga bai je ba ba makara ya yi ba ni ba makara ne ba kai ma haka wanda suka tafi ba wai sauri suka suke kullu nafsin za'iqatul maut yan uwa musulmi a takaice da waɗanda ba ambace su ba da waɗanda muka sani duk Allah mana rahama gaba daya ya ji kanmu cikin alkhairi ya ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali a Allah tabaraka wa ta'ala ya sake hada mu a shekara ta gaba shekaru masu maimaituwa da nan naguwa da kuma ainihin sa mukammala lami lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته